hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan oktoba miladiyya dubu biyu da goma sha tara hudubar mu a wannan masallaci na abu huraira da ke gwiwa layout a cikin birnin sokoto tana magana ne akan abin da ya waje ba kan musulmi a lokacin da ake cikin fitina lokacin da bala'i ya barke lokacin da ake cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da rashin nasuwa. menene waje ba kan musulmi musulunci ya tanadar wa musulmi matsayi daban-daban daban a duk halin da ya shiga a ciki <clears throat> babu shakka kowane mu a najeriya da kuma wanda ma yake a faɗin duniya mai saurarin labarai ya san halin da najeriya ke ciki na kashe-kashe babu siɗiɗi, e babu kaɗaɗa babu ni babu la na yin garkuwa da mutane ba su je ba ba su gani ba za su fi halattinsu wasu ma suna kwanci a gidajensu amma duk da haka wannan bala'in bai bar waɗanda ke cikin ƙauyuka ba wannan bala'in bai bar waɗanda ke cikin birni ba wannan bala'in bai bar waɗanda ke cikin gidaje ba wannan bala'i bai bar waɗanda ke fita hanya ba bai bar waɗanda ke cikin gonakinsu ba bai bar waɗanda ke cikin kasan ne ba bai bar waɗanda ke cikin masallatai ne ba ko ina kake wannan bala'i ya cimma idan bai fada a kanka kai tsaye ba ya fada a kan ɗan uwanka na jini ko ɗan uwanka musulmi to bala'i ne da ya gami duk duniya baki ɗaya kuma ya tullu ba tullu ya faɗo a cikin najeriya ya bayi Allah kamar yadda na ce musulunci addini ne na zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali ta nan ne za a yi abota wa Allah ta nan ne za a yi a samu natsuwa ta nan ne za a yi a yi biɗan abin da za a ci da zaman lafiya ne za a yi aure a hayayyafa da zaman lafiya ne kowa zai samu cewa kurwarsa na tare da shi tunatar wanda zan wa ‘yan uwana da ni don kaina a wannan hudubar shi ne ababen da shari'a ta tanadar muna idan muna cikin wannan yanayin yaya kamata mu yi abu na farko akwai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da wani bala'i ya faru Allah ce fa bima kasabat aydikum idan kuka ga bala'i ya faru gare ku to hannayen ku ne ne jawo wannan bala'i don bala'i bai faruwa face sai da wani zunubi a koyaushe Allah alkhairi yake kwararo muna idan muka ga canjin wannan alkhairi to mu ne muka canza mu. inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Sannan Allah subhanahu wata'ala bai dauke bala'i face sai da su ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa falawla kanat qaryatun amanat ga ma dai an samu wata alƙarya ko saboda menene ba a samu wata alƙarya ba wadda za ka yi imani imani tsuntsa fana fa'aha imanu ha alaba shi imanin nan na ta yi amfane ta saboda menene ba a samu ba sai Allah ce illa sauma yunus sai dai su mutane annabi yunus amanu sun imani amanat sun imani amanu sun imani lamma amanu a lokacin da suka yi imani kashafna anhum al'azab azab al-khiz sai muka kwaranye musu azaban nan mai wulakantarwa saboda haka kowace alƙarya da Allah zai zo mata da alkhairi sai butulci ga wannan alkhairi da ni'imar da Allah ya bata sai ta ga bala'i ya kunno kai ta je to maza mu koma ma Allah ni'imar da Allah ya ba mu gode mai ba to ga bala'i nan da wallahi mu koma mai to da sun koma mai Allah na jaye maka wannan bala'in cikin duniya baki daya masana ilimi na bangarori daban-daban masu sani abin da ke shiga da fice waɗanda suka san shekaran jiya da jiya kuma sun sa abin da ke faruwa a yau ƙasa wanda Allah subhanahu ya yawa ni'ima ta bangarori daban-daban daban-daban daban babu wata kasar ta kai Najeriya wani irin arziki ne za a ce kasa ta na da a ce Najeriya ba ta da menene za a ce kasa ka zana nau'in ilimi na da a ce Najeriya ba ta da sai da a ce ba ta cimma kasa ka zana amma dai ba a ce wa gaba ɗaya kafa ba ta da a lokacin da muke karatu Saudiya sai aka yi ƙwallon ƙafa ta duniya aka ce najeriya ta canji waɗanda ƙwallon ƙafa ya sha musu kai suka yi ta murna ana nan ba da jimawa ba kuma aka zo kai musabaka kuma alƙur'ani ta duniya baki ɗaya aka ce najeriya ta canji malamanmu suka ce najeriya su yi kulle shai cewa najeriya akwai komai da komai ƙwallon ƙafa ta ga su alƙur'ani ta canyi to ya rage kuma man shekaru da ake bugu gaba da shi a abin a duniya akwai man da ya kai man najeriya inganci babu sannan wasu dukiyoyi daban-daban daban-daban daban-daban da hukuma ba ta ko koma kansu ba ma ina ma'aikatan da ke kula da zinari ga zinari na ana tattoron mutane na tattoron suna da suka ga dama da shi alhali gane da abin da suke bugun gaba ke nan zinari duk da zinari ta bai kai na najeriya ba amma da abin da suke tinkafa ke na a duniya amma duk da haka sai zalunci sai ce amana kowa ne kan shi ya sani a kunta ta matalaka ya rasa ma abin da zai ci a cikin yini guda alhali lokacin da kasar da ta kai haka dukiya da arziki ba mun ji labarin waɗanda suka yi shugabancin wannan ƙasar irin adalcin da suke yi babu wanda ke kuka da su sai ma yabo lokacin babu zai yakin bale a ta ga dukiya noma ana yi yanzu san da ake noma kiwon ne ana yi hanyar. amma da waɗannan guda biyu ƙasar ta dogara lokacin gaba ɗaya kowa ya wadata kuma kowa ta akwai hukuma amma yanzu fa dukiyar iri daban daban daban daban daban daban kuma akwai bawo babu dukiyar bane amma sai kana gindin murhu ne ko wani kana gindin murhu sannan ne za ka sa abin da ka faruwa in ba haka ba sai dai ka hanci hayaki da can nesa irin wannan zaluncin da aka samu na ta gudana ga shugabanni mabiya ku kuma so ga cewa to saboda menene za mu zauna ana zaluntar mu mu zura ido haka kawai ina bari ka gani su ma suka ta suka kama nan nau'i na zaluncin dada yanzu kasar ta kai la haula menene mafita mafita tuba a koma ma Allah abu na biyu shine kasratul a'mal salihah yawaita ayyuka na kai Allah subhanahu wataala ce wasta'inu bis sabri was salah An kuna nema a kawar muku da bala'i to ku nemi taimako da sabri da yi haƙuri wasu salatu da kuma sallah duk ayyuka na alkhairi gaba ɗaya sallah ita ce kan gaba sannan wasu ayyuka na alkhairi su biyo to saboda menene ba za mu koma mu ayyuka na alkhairi ba mu dukufa mai ta roƙon Allah don ya kwaranye mana wannan bala'i ya bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazzabahu amr idan lamari ya kai mai koli me yake yi ba da ila maza sai tashi ya sallah sai roki Allah kuma shi nan. da aka go yakin bada, sai ya sallah ya roki Allah kuma Allah ya bashi nasara kuma akan tafarkinsa ne muke saboda kada mu bar wannan din ya kuce mana kar mu ɗauka cewa musuluncin bai tana da mana komai idan mun faɗa cikin masifa ba ya bayi Allah abu na uku al-iktar min sadaqa yawaita yin sadaka idan za a yi sadakan kuma a ba waɗanda Allah ya ce a ba an yi sadaka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysa miskin man taruddu kull luqmata wal luqmatan ba miskini ne wanda zai dogar kanka ya bara ka kawo loma guda na abinci ka bashi shi ke ya gamsu ya koma wata garka ya koma wata garka ya koma wata garka ba shi an miskini ba walakin al-miskin man lam yajid ginan wanda bai da wani mawadacin da ka daukar nauyi ne wala yatafaddanu bihi ko gane shi ma ba ai cewa wani na cikin bukata ba ko gane don bai roƙe ka ba bai bi wararaka ba ya zauna nan inda Allah ajiye shi gwargwadon abin da ya tashi ya faɗa wuri kaza ya bidi abin da zai da in ya samu ya ci in bai samu mai dogara ga Allah Allah ke la da nasa ilhaf ko roƙon mutane ba ko ba su waɗannan miskinai idan ka gane su su ne ake ba sadaka kuma su ne nan ba sadaka sadaka za ta yi amfani waɗannan masu yawo wani ya tara abin da kai da za ka ba sadaka ba ko tara shi ba ya bayan Allah abu na gaba abu na hudu shine aslahul mu'addil wani makami ne mai rukujewa mai rocewa akwai makamin ƙare dangi to wanda makamin da muke magana a nan wannan makamin ya fi makamin ƙare dangi wani makami ne shi ne addu'a addu'a da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka al'ummomi da mai da addu'a da yawa Allah kubatar da al'ummomi da addu'a annabi musa alaihi salam da lamarin fir'auna kai mai koli ya kai mai ya rasa yadda zai ya ce rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan fil hayat wa mala'ahu zinatan fil hayat ad dunya ko wa amwalan rabbana tuflis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu azab al-alim ya Allah kai ka ba fir'auna da jama'arsa dukiya da ya Allah barna ɗaya ne suke yi da dukiyar ya Allah abin da nake so a toshe zuciyarsu da ka alheri mai kuma shiga sannan a nutsar da dukiyarsu a ƙasa cikin ƙasa kada su yi imani face sai sun ga azaba kirkiri azaban nan da aka yi musu magana suna cewa babu kuma haka nan ya faru sai da aka durmiyar da fir'auna cikin ruwa aka nutsar da shi da shi da jama'a sa duk baki ɗaya tukuna ah, ce a ƙarfe bin rasu a ah, ƙarfe bin banu isra'i na imani da abin nan da banu isra'i suka imani da shi ko sako ne ko kuma kowa ne da wani abu ne da addu'a ba da wani makami ba ne na tsare dangi ko wani abu amma duk gaba ɗaya cikin sakan guda aka halakar da fir'aunan da magoya bayansa duk gaba ɗaya dukiyar ƙarun da yake ta'addanci da cikin sakan guda da shi da dukiyarsa duka Allah ce to kasa bismillah lokaci yayi to addu'a ina kake shine wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min al-ibad daga cikin bayi akwai man law aqsama ala Allah la abarra inda zai rantsuwa da Allah to da Allah ko bai tashi abu ba to zai wannan abin don ya barantar da wannan bawa da rantsuwan da yake in ya ce yanzu ba mu hita cikin masallacin nan sai an yi ruwan sama ko sai an yi abu kaza to ko Allah bai tashi ba to Allah subhanahu wata'ala albarkacin wannan bawan nashi da aka kure har wannan rantsuwar to da sai Allah ya sa an yi ruwan sama ya barantar da shi ba zai kunya tashi irin waɗannan bayan Allah sun kare ne halal babu ku? ni ba ni ciki kai ba ka ciki wani zai ciki kowa da cikin zuciyar shi gani ya san tsakanin shi da Allah addu'an nan tana nan har masallatai ne saboda menene limamai ba su alƙunuti idan bala'i ya faru ai ta ba babu dare babu rana duk wani wanda ke zalunci ya ji ana alƙunuti a kan shi to Allah sai jikin shi ya da abu in dai ya sa abin da alkunuti kuma ya sa addinin da yake ya bayi Allah dattijan wuri idan bala irin waɗannan ya faru lokaci suke sawa ta a zauna a addu'a a roƙi Allah a yi sadakoki a roƙi Allah idan ruwan sama ya ɗauke makwai da ake fita a yi addu'a a roƙi Allah kuma yi ruwan sama to saboda menene wannan bala'in limamai da shugabanni ba su jagorantar mutane a fita faƙoƙi ne a ta salloli ana roƙo Allah kwaran yawan wannan bala'in da ake ciki saboda meye ba haka wannan bala'in da muka ciki ya fi bala'in ɗaukewar ruwan sama ruwan sama ya ɗauke in dai allah bai ɗauke wanda ke cikin ƙasa ba to ana kona ƙasa a jawo ruwa to wanga ba za a ina za ta fata ba ka dai hira kai sana ba ko shigewa cikin ƙasa ban ƙasar nan take rayuwa kuma ban ƙasar ne wannan bala'i ke faruwa kuma baka san ina ne zai cimma ba watakila ma aboki wani daga cikin su abokinka ne masu wannan bala amma baka sani ba saboda ka wajibi ne a dukufa yin addu'o'i don kwarai neman kwarayin wannan bala'i abu na bakwai al-iltifaf shine kewayewa a wurin malamai masu tsoron Allah a zagaye su ana ɗaukar ilimi ana jin karantarwa musulunci wanda yanzu yawancin mutum fatali da zuwa makaranta ka duba yadda kasan ne ke ta bunƙasa kasuwa ba ta ɗaukar 'yan kasuwa cikin garin sakkwato kowane titi ya zamo kasuwa amma su ko makarantun nifa sai mutuwa suke ‘yan malami ne faɗi ya mutu shi ke nan. an kalla da makarantar nan ko ta mutu ko ta gurgunta ina masu karatu kowa mai ɗan kuɗi ya ɗauke mai hankali inda ana zuwa makaranta kuma ana karatu karatu na hakika ne don a gane gaskiya to da wannan faruwa wannan fitina din Allah na sa irin wannan karatun da ake don neman gaskiya ne rahama ya jikanmu a sanadiyar wannan karatun da ake yi aba'ina sai ‘yan kaɗan illa marar su marar sai waɗanda Allah ya kansu ya rahama su su ne ke zuwa makarantar yi ba makarantar nan boko in an ce ranar zuwa makarantar boko titina ko ina lokacin da za a kai yare da lokacin da suka taso ko ina cike makarantun addini fa yau ta ne ba a karatu addini kullum fa ana yi kuma kowane lokaci da wuya ka samu a ce lokaci kaza duk makarantu ba inda ka karatu akwai wanda ka karatu da an san da musu bahi akwai wanda ke karatu da an yi azzuhur zuwa la'asar akwai wanda ke azawa da an yi la'asar zuwa magariba akwai wanda ke azawa daga magariba zuwa isha'i akwai wanda ke azawa daga isha'i zuwa illa ba ta Allah to da irin yadda ake ganin ana san wani ya rafe ga foka ai makaranta kaza za shi kaza ya haɗu da shi ko wani ya rafe ga foka ta za shi kaza ya haɗu da wani shi ko ya rafe ga foka ta za shi kaza daga tunga kaza zuwa tunga kaza ana yawon bidan ilimi yau ina wannan lokacin da muke karatu makarantun ne abin na eh, islamiyya nan su ta abubakar kai wannan za ki makaranta da littattafai ne na arabiya cikin jarida ake sa ya makale zai so a san cewa karatun musulunci na ya kai ya za cikin jaridar turanci ya makale sai ya zo cikin aji tukunna ya hidda littattafan da ya haifar cikin aji kuma cikin jarida zai san to ya bayan allah wannan abin bai kai mu ko ina in ka nemi kuɗi in ka alkhairi da kuɗin nan shi kenan an kuwa ba baka alkhairi da kuɗin nan ba iyakaka nan duniya shi kenan ya bayi Allah abu na gaba na takwas shine tawakkul dogara ga Allah Allah subhanahu wataala na cewa mai tawakkal Allah fa huwa hasbuhu kai addu'a kai sadaka kai aiki na alkhairi kai kaza kai kaza to a ƙarshe ka dogara ga Allah Allah shi ne zai fito maka da mafita wanda zai kwaranye maka wannan bala'in sai ka ta mamaki ma ya aka yi za hanya kaza da ba ta biyuwa ga shi yanzu sai kauce lahiya lau yaya an kai sai ka ta mamaki saboda mai don kayi abin da ya dace sannan ka dogara ga Allah ya bayan Allah matakin da wasu suke so a ɗauka na fito na fito ba matakin kwaranye bala'i ba ne kuma ba matakin zaman lafiya ba duk abin da za a yi a kawar a cikin ruwan sanyi to ya fi bisa ga ake a ɗauki zaki. musulunci bai ba da dama a yaki ba fashe sai da kafirai suka fara azabtar da musulmi suka fara addabarsu suka fara kaza sannan Allah ke uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir amma in ba haka ba kira yake ai cikin ruwan sanyi la ikraha fi din ai kira cikin ruwan sanyi saboda haka idan za a sulhunta da waɗanda haka cewa a'a suna abubuwan da bai dace ba kuma in an bi hanyar sulhu wannan din zai sa samu zaman lafiya to wannan shi ya fi alkhairi bisa ga ake a a wannan ruwan bama ba mai za a kai musu ba a tsayawa sulhu da ɗan ta'adda dan ta'adda ne amma me ya kamata a jawo da lalama a nuna mai abin da yake nan ba daidai ba ne amma ga abin da a daidai kuma me yake damu me ya ingiza shi zuwa ga wannan aiki na ta'addancin ya zo za a biya maka bukatarsa me yake so saboda zai bai faɗi ba tun farko ya je faɗa wannan hanyar shi don kansa sai ya saduda ya ga cewa bai daidai ba sai bi ƙauya hanyar lalama to hanyar ita ce hanyar ta ƙwarai sarakunan munanan tun daga sarkin musulmi da takwarorinsa da ke jihohi daban-daban daban-daban daban da waɗanda ke ƙasa gare su har zuwa ga masu ubanni duk gaba ɗaya inda a ce za ku haɗe kai a zauna a yi mitin ya za a fito da wannan lamari kai wane mai ka gani kai wane mai ka gani kai wane mai ka gani a ba da shawarwari mutane ne da mallakar abin shugabancinsu ake yi wasu yawancin to an san garuruwansu an san gidajensu an san menene ko an san wasu daga cikinsu iyaka ko wani a kire shi a wani saboda mai kake haka ni ya faru a magance abin da cikin ruwan sanyi shugaban kasa da sauran gwamnoni ciyamoni kansiloli su zauna su tattauna tsakanin wata hanya za a doron sha kan wannan matsalar da abubuwan da ke addabar mu na arewacin najeriya ɗin ga idan ka hidda borno duk ko ina hilla nake abin nan mulki duk ko ta sarautar gargajiya hilla ne to kuma a ce yawanci ayyukan da da ake ta fama da shi na bala'i a ce kuma hilla nake wannan aiki a ce shawo hukan ce da sauki sannan kuma Allah sa shugabanmu kuma hilla ne shugaban ƙasar Najeriya baki ɗaya ce da abu ne mai sauki ce a shawo kan wannan abin ya shugaban ƙasa yar aduwa ya da abin da 'yan Nijar da cikin sulhuntawa gaba ɗaya kuka ajiye makamai kuma aka biya musu wasu daga cikin bukatocinsu kuma shi kenan ya zama tarihi to saboda menene ba a bi wannan hanyar duk gaba ɗaya ne najeriya gaba ɗaya daga abin nan kullu suka hito ko dai daga ayyuba ɗan kullu ko daga jago ɗan kullu ko daga adamu ɗan kullu su uku su kenan a lokacin da ya zo kasar da su a ƙiyan ƙwaƙon shi da ya shigo da su ayyuba ɗan jakwallo ya zauna tare da mahaifi ne nan ƙwanne Zuri'a ne suka mamaye nan duk sakwato da kewaye sakwato jago ɗan jakwallo suka suka je shi ko ya je kabi saboda haka zuri'a ne suka mamaye kabi da kewaye kabi duka adamu ɗan jakwallo shi ko ya koma benue da zama zuri'a gare daga na adamawa da gare su ne da gare shi ne aka wa wancan adamawa suna adamawa duk gaba ɗaya hilla ne duk gaba ɗaya abin da tushe su guda ashe ina ce a magance wannan abin cikin sauƙi ne za a magance saboda haka gabaninmu, wannan mimbarin na kira gare su ba ni su ba wannan mimbarin ke kira gare su cewa ya kamata a duba hanyoyin da za a bi na sulhuntawa da sasantawa ga waɗannan da ke gudanar da irin wannan aikin da bai dace ba su ma suna ganin saboda wani zaluncin da aka yi musu ne suka ɗauki wannan matakin saboda haka me yake faruwa a kirawo su a zauna a tattauna da su mutane ne ba dabbobi ba ne kuma ba mala'iku ne ba aljannu ba ne mutane ne za a tattauna da su sannan 'yan ƙasa ne da su ma ɗin za su yi burin ganin ci gaban ƙasar da zaman ƙasar lafiya ku da aka yi a sulhu a zamfara su don kansu ke nuna jin daɗin abin matansu na samun walwalan zuwa cin kasuwa fiye da lokacin da wannan ta'addancin ke gudana duk bakin latin da aka kasuwa shi ko kashe shi ake yi ashe ta ga su suna sun zaman lafiya to saboda haka hanyar da ta dace kenan muna kira tare da sauran al'umma a dukufa da roƙo Allah da kuma yin sadakoki da kuma eh, abin da al'unuti a masallatai da kuma ne koyo shi kasance ana tausayin juna masu ce riba su bar riba a koma a tuba zuwa ga Allah masu liwaɗi su bar liwaɗi masu cin abin mazambata su bar zamba masu kaza kowa laifin da yake tsakanin shi da Allah ya sani a tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ta wannan hanyar ne Allah subhanahu wataala zai sa a samu hanya wadda za ta kai ga mafita cikin wannan bala'in da ake ci tunatarwa gare ni da kuma waɗanda ke da hannu da kafi a cikin wannan lamarin Allah sa mu dace da alkhairi Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka sauko mana da ƙara mana albarka a cikin wannan ƙasar duk waɗannan bala'o'i da ke addabar mu ya Allah ka ɗauke muna ya Allah ka dauke mana ya Allah ka dauke mana wannan bala'o'in baki daya ya Allah madaukin sarki ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka tsara musu nasuwa na bangaren mulki Allah tsara musu nasuwa da kwanciyar hankali da shawarwari waɗanda za zama amfani ga al'umma shugabannin mu kuma sarakunan mu na gargajiya na musulunci ya Allah ka ba su zaman lafiya kwanciyar hankali shawarwari mai amfani da za su fidda al'umma a cikin ƙangin da ake ciki ya Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar mu da alkhairi yan kasuwa manoma da kuma duk sana'o'in da ake Allah ka sanya albarka a cikin waɗannan sana'o'i subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin